on fire! A shirinmu na raha kuwa a yau mun leƙa majalisar ziyalu ne inda wasu matasa biyu suka ba mu labarin raha ya take ne Malam Muhammad Gandu. Sunana Muhammad wani labari wanda ni na gani akwai wani wanda muke zama da shi a majalisa sunansa zabu In ya zo ya zauna za a dafa mai kullum zai ci indomi sai ya ce mai indomin nan ta yi ruwa ta yaji kullum in ya zo sai ya ce mai indomi ta yi ruwa ta yaji sai olsa ta kama shi yaji ya rike mai ciki ya je asibiti da kyar ya sha ya sha magu ya sha drip aka ci mai kuɗi da yawa batun kwana biyu da ya zo gun mai albasa au mai mai indomi sai ya ce mai indomi indomi ta ta yi ruwa ta yi albasa eh ta yaji shi ne aka gaishe a ce mai ta yi ruwa ta yi albasa sai ya koma sai ya tashi daga ruwa ta yayi na ibrahim amma an fusin da diallo ya dan senegal ne a ba dan su kawai na zauna a gurin da na koyi aiki mai gida na diallo dan suna da shi ake kira na da wannan sunan to ba mu labarin raha mata eh to labarin abin raha wanda na fusin na kusa wani yaro ne irin masu zakwadin nan irin san ayi waka kawai sai je buto ya bugo wata waka irin irin waka an fa faɗa irin ƙarya ne mun gane irin wannan abubuwan to sai abin ya zama mai sara irin da an gan irin ƙarya ne mun gane tun yana ɗan dariya da an ce karya ne mun ka ne kawai sai ɓata sai batar irin ya dawo to kaga ya kamata mutum ya ringa abin da za a yi zai zama abin alheri ne wanda an faɗa maka za ka ringa fin jin daɗi yawa to fa mai sauraro ya tara a mako mai zuwa Thank you. like, lick it, lick it.